O Barcelona vai te ligar. Mira di, mira di. Dale ancora la vista con Gigi. Baba, why do you want to kiss her and her kadaza? It's so annoying.

No, but everybody already, already, already, already, took already Paradisini. More already. Already, already. Check my soundbox.

Hi. Where are you, Mike? in she? Who that? She bought the sugar here for Mike, Wow, mic in car?

wannan lobin ko kodoni aka suka kama wanda da ne su da ba da teso ta dina mana ba abin Vacuum urination. Oh, a good striker. خي वो क्रोक साथ छिड़ा बुलाओ को अब आप नहीं नहीं आपको एपिक एपिक का जैसे आना वो तो ना nó dốt từ vừa Lúc ông đưa tên mình, mình bắt đầu tên mình là... Bây giờ thì chuyển đi ra mũi đâu không? Bây giờ như thế... Lúc họ hỏi nào rồi? Wallahi kita kita kita buat dengan Why not him right? Ya da wuri. Ka gan shi. Wawa kawai. Yaran nan wawa ne. Why job? Sai baba ne yake yin gamin bobo. a shafa kake haba sai ba wa sa kuke haka kana wani abu kamar bot aka yanzu ba Asha. Kana wada da wanga dan yaro. Ga wani yana <laughs> ana diyama ina diyama ba kawai kyawun wanda ya doka ba wa yake wurga da bomb ɗin nan da Allah ba duwa <laughs> Kita kaitan kay Joel, ano, ano si Din. Muhammad kasi siya. Okay. Babaan na gawin mo ba? Ano yung tinagin ko? Kakainin. Oh. Oh. Kakainin. waya da mutane ilimi kamar yana jin

kuna kuna ina na bude ce sai sai ni bude ba mun na ma kondo muna kondo fa kai na ce tun an to tutori mu fa akwai mutane da kudu na bude bol tutori to bari zo Kai. 咱们走啊！咱们就走，咱们走呢。诶，咱们快快一点一点走，没呢。 that that isn't love babu ba su ya aka what the heck baba wow you was like out You was wasu ya aka wani kato kwallon da ya zo ya buga min jikina ba baba an roli ina da haba mai haka mai da ala kai razi ina mana sama ka daina wanga abu mana mai haka da adam daina ka bari ku daina mana a ah, ku yi razi ina mana Dah lah mana? Oh ikut. Allah mu aja ramah. Nasi Nah, ini memang ada jiwa kamera. Wajib. Cek.

How can I come in Thế bà bà quá nhiều gì vào bên đi. Thế bà bà. À. Biết cái nó biết được không? Giờ cô nó biết cái gì? Bên đi bên đi. Bắt tao em em gì à là ở thân gì chào. Nay thân dụng lịch trình này. Nay nay nay nay lịch trình. yawwa ko ta Allah da ke koyi da Allah da ke ne kuma ba na ba na ba Allah da ba da Allah ba da wallahi da ban kana a ga rin ya Coba apa ini lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi Wallahi Wallahi <laughs> <laughs> a shi shi ke ne ai shi ke ba ku kuna wasa fa ku kuna da na mana yauwa ala shi kara da aka sawa bauti ala shi kara da aka sawa bauti da aka shi ka ala ba mu rayu ka ka ba shi kayan shi waziri ba ka so ne Vamos. ¿Qué caso muazi wallahi? Baka shakar ka sha biyu wasu que wani take wani dariya haka nan. You are 12 years guy. Ina. So zai yi lakashin da gari Dá một chút, dá một chút. Em mày này lên kìa anh ạ. Rồi em lấy này anh em mình không có được muốn không có á. Dá một chút, dá một chút. Cút cút. Anh đua hoa với các thầy viên mình tiền tiền anh cho dễ tiền. Give, give, give, give, give, give Johnny, give Johnny, give Johnny. Allah kan keberatan dunia, nanti dia lah banyak yang Ba ku dina wasa mana na haka. Da sai ba wani ke mana. Ko an ga sai wasa shi ke na aiba. Wani da ne? da Bawa ga wani nan fa wallahi ga wani. Yi breaking sa. Gashi nan. Whether or not they tell me bills in our

shi shi ne a wurin ba ba ba da Allah wani wani yake na da Allah ke kan yana da Allah wani wani a jeri biki da mota Allah wani wani ne mai a मुझे मुझे चल चल चल चल चल मुझे ना मुझे ये ना कि मुझे मुझे डाला Yes, shoot her. Come on to, come on to double rise, come on to double rise, double rise, double rise.

Come we push it. Let, let's not push. But don't going some jump to make sure. Some jump to make sure. Mark or guy is a sai let's go help the guy kai sai kai ga ma wani abin ka na gan shi ɗan kut wa na ga jikin yaron nan ka ka ka ka ka ka Allah Allah Allah na ga na bi ¿Eh? ¿Eh? Sí, sí, la casa, sí, la casa. Una niña casa. Ana bin ya kanka. Ba ana bin na fa. Gidiyor diyorum. Bunu acayip gitme bak. Bu acayip. ba na bi ni gane wallahi na bi ni insa na bi ni in yaron da wallahi kai ka so a za a be shi ta ba za a be shi ta ba yes shi ton bawa ga yaron da suna fada faɗawa a nan ne dole ne ke mini kuma da mata baka da mata ne Salman dan da mata dai duwa uban nan kai ta ila ila na ba gane bini ina fa gare cikin ne kana da netflix ai ana da ke da mini mini mini mini kana da dawo ban guda ban guda ban guda ban

А, балкаш еще, балкаш еще. Moi, Não. Que que que? Na boca, na boca, na boca. Ei. Querendo a copa se move, babá, canagem, babá. Estou de cuidar, cara, nem mandou. बने क्रिएटिव बने सब ब्रेक ब्रेक ब्रेक ब्रेक हाउ टू किन हाउ टू किन दबाए या आया मार के कार भी मार भी Nice one. Box one, box one. Check it, focus the carrier cannon. Nice one. Gandhi. Which one? Baba said I killed you. One you want, right? One you want, one you want. Let's go! Baba, nice, nice, nice, nice, nice, nice. na san su kara shi shi kadai ya kashe su